Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu ne wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na duniyarmu a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro daga nan sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar daga nan kuma sai shirin afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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 ta madala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta cire zargin da kasar Birtaniya ta yi kan tattaunawar Vienna tare da bayyana shi a matsayin abin wasa. najeriya za ta ci gaba da cin bashi don biyan tallafin man fetur ƙasar masar ta tsallaka matakin dab na ƙarshe bayan ta doke ivory coast a bugun finarti yanayin da al'ummar ƙasar afghanistan ke ciki kullum yana ƙara taɓarɓarewa yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta itar da zargin da ƙasar birtaniya ta yi kan tattaunawar vienna da kuma bayyana shi a matsayin abin wasa ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi da kalaman da suka harkokin wajen birtaniya ya yi inda ya alhakin duk wani rashin cin nasara a tattaunawar da kan kasar iran ta da bayyana tattaunawar a matsayin abin wasa daga lokacin fara tattaunawa don cirewa iran takunkumi zagaye na takwas an samu ci gaba sosai saboda sabbin tsare-tsare da tawagar iran ta gabatar a wurin tattaunawar wanda ya mai da hankali game da batun yiwuwar cirewa iran takunkumi da kuma ba da lamuni na rashin sake mata wani takunkumin da kuma ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar a nan gaba ya ce furta irin waɗannan kalamai marasa tushe da kuma barazana ba za su rufe rawar da ƙasar burtaniya taka ba wajen kai yarjejeniyar jcpoa da aka cimma matsaya a kai kuma hakan ba zai sanya gwiwar iran ba game da ƙoƙarin da take yi na ganin an cimma yarjejeniya mai inganci da za a iya dogaro da ita da za ta kare muradun al'ummar iran daga ƙarshe ya ce yin amfani da dabaru na hakuri shine kawai za su buɗe hanyoyi na cin nasara a tattaunawar da ake yi a halin da ake ciki kuma a fili yake cewa wannan damar ba ta ci gaba da wama ba har abada najeriya za ta ci gaba da cin bashi don biyan tallafin man fetur mai magana da yawon shugaban ƙasa femi adeshina shine bayyana hakan yayin da ake hira da shi a shirin sunrise daily na gidan talabijin na channels tv yana mai cewa akwai yiwuwar gwamnatin tarayya za ta ci gaba da cin bashi domin ci gaba da biyan tallafin man fetur kamar yadda fadar shugaban kasa ta bayyana har ila yau ya ce duk yadda za a yi dole ne kasar nan ta ji a jikinta ko kuma gwamnati ta ci gaba da cin bashi wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ba gwamnatin tarayya da kuma jihohin kasar ta fuskacin tattalin arziki da a ce an san irin yawan kudaden da za a adana idan aka soke tallafin mai sannan kuma a yi amfani da su a wani bangare na ci gaban ƙasa. domin idan ba a yi hakan ba a yanzu to a nan gama za a ji jiki sosai akwai yiwuwar gwamnati ta kashe naira tiriliyan biyu da rabi a shekara ɗaya da rabi idan gwamnatin ta ce za ta ci gaba da biyan tallafin wannan matakin yana zuwa ne bayan da gwamnatin sanar da dakatar da shirin ta na janye tallafin man fetur a farkon watan gobe ƙasar masar ta tsallaka mataki na dab da na ƙarshe bayan ta doke ivory coast a bugun fenarti a ci gaba da fata wadda ake a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka a jiya kasar masar ta sha da kyar inda ta tsallaka matakin dab na karshe bayan ta doke kasar abirikosa ci biyar da hudu a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka kammala wasan kunnen doki dan wasan kwallon kafa na liverpool muhammad salah ne zura kwallo da ta bawa kasar masar damar yin nasara kuma tarihi ya sake maimaita kansa tun a shekara ta 1988 inda aka fitar da ita a bugun fenarti da kuma shekara ta da shida sai kuma jiya laraba a to kasar ivory coast kenan yanzu haka dai masa za ta haɗu da kasar morocco a ranar lahadi 30 ga watan janairun da muke ciki a filin wasa na ahmadu ahijo da ke birnin yawundi ita kuma senegal ta buga da equatorial guinea to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanayin da al'ummar kasar afghanistan ke ciki kullum yana kara taɓarɓarewa jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taktirabanci ya faɗi cewa rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar nuna cewa sama da mutane miliyan 24 ne ke bukatar agajin gaggawa a ƙasar afghanistan yayin da fiye da rabin al'ummar ƙasar suke fama da azabar yunwa tare da tilastawa sama da mutane miliyan tara barin gidajensu ba shiri kasar iran tana nuna damuwa ta matuƙa game da mummunan sakamakon da wannan yanayi zai iya haifarwa kan tsaro da zaman lafiyar yankin ciki har da kasashen makwabta a tsawon shekaru arba'in da suka gabata iran ta yi amfani da dukkan karfinta wajen ganta taimakawa al'ummar afghanistan kuma wannan yana cikin tsarin manufofin gwamnatin iran a hukumance kamar yadda jagoran juyin musulunci kasar ya bayyana da karshe ya ce hatta bayan zuwan gwamnatin taliban kasar iran bata rufe iyakokinta da kasar afghanistan ba kuma yanzu haka dangantakar kasuwanci na ci gaba da gudana tsakanin su inda a wannan shekarar ta aike da kayayyakin jin kai da suka da abinci manguna da sauransu ga al'ummar kasar domin rage da suke ciki na kuncin rayuwa daga ƙarshe za ku ji cewa an bukaci a kirkiro kujeru 111 na mata a misalar wakilai da kuma 800 a majalisar dattawa a najeriya kwamitin musamman dattawa na yi wa kundin tsarin mulki garan bawul ya fitar da wani kuduri ya fitar da wani daftarin kuduri da a ciki ya bukaci a kirkiro ƙarin kujeru guda 111 da za a ware ma mata a masar wakilai da kuma guda 800 a masar dattawa a kasar. yanzu haka dai za a mika ƙudurin a gaban majalisar dokoki domin neman amincewa bayan da aka gabatar da shi a gaban babban zauren majalisar haka zalika a zaman da masar ta yi kwamitin kula da yin gyaran fuska a kundin tsarin mulki ya amince a yi kwaskwarima yadda zai ba da dama daga duk wani dan kasar waje da ya auri 'yar najeriya za a ba shi wato takardar shaidar zama dan kasa ta hanyar yi masa rajista yanzu haka dai akwai mata goma sha biyu da suke mambobi majalisa ne kuma dukkansu suna cikin kwamitin da aka kafa na yin gyaran fuska a kundin tsarin mulkin kasa. ta ma saurare karshen labaran duniyan kenan. To Aminu Ibrahim Kiyar kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar. Muleka jaridunmu na yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau. Inda a yau za mu leka mana wasu jaridu a kasashen Afirka wanda suka hada da Premium Stamp ta tarayyar Najeriya sai kuma egypt da ta kasar masar akwai kuma jaridar leadership ta nigeria za mu fara da premium stand wanda ta fara cewa an fara samun dogayen layi a filayen sai da man fetur a birnin abuja na tarayyar najeriya daga ranar laraba saboda karancin man fetur wannan duk da cewa gwamnatin tarayya ta rika ta ɗage shirinta na kara farashin man fetur ko kuma cire abin da ake kira tallafi a cikin al'amarin makamashin man fetur a tarayyar ta najeriya majiyar premium stamp dai ta bayyana cewa tuni ta ga cewa ana sai da mai ɗin a wasu wurare a unguwannin jabi da wuse da kuma lugbe kan naira 162 akan kowane lita ko kuma 165 har ila yau ana iya ganin wanda suke sai da man fetur a cikin jarka-jarka a gefen titi kafin haka dai gwamnatin tarayyar a cikin kasafin kudinta na shekara ta 2022 ta tsaye da cewa za ta cire tallafin man fetur amma daga baya ta canza wannan tunani har zuwa wani lokaci yadda zai dace da yanayin wato mutanen ƙasar. da farko dai gwamnatin tarayya ta shirya cewa za ta ba wa wasu mutane a tarayyar najeriya dubu biyar a kowane wata idan sun cire wato tallafin man fetur din a duk jihohi talatin da shida na kasar amma har ila yau wato kungiyar kwadago ta najeriya ma wato ta kira zanga-zanga a ranar 22 ga watan fabrairu mai zuwa a dukkanin jihohi 36 don nuna rashin amincewansu da wannan shirin na gwamnati daga gaba dai gwamnati ta janye wannan shirin to har ila muna tare da jaridar premium wacce take cewa majalisar wakilai a tarayyar najeriya ta kafa kwamiti don ganin an samar wa mata kujeru 111 a majalisun kasar da kuma wasu kujeru ga mata a majalisar dattawan kasar wannan buƙatar dai ta zo ne don wato shirin nan na samarwa mata kashi 35 cikin 100 a cikin wato mukamai da kuma da kuma kujeru a majalisun dokoki na tarayya yanzu kuma sai jaridar egypt today wacce take cewa kungiyar kwallon kafa ta faro ta kasar masar ta sami nasara a kan takwarata na kasar africos a wasannin cin kofin kasashen afirka wanda ke gudana a halin yanzu a kasar kamaru kungiyoyin biyu dai sun yi wasa na minti 120 ba tare da wani ya ci bani ba har da kuma ƙarin lokaci wannan bai soya halin da suke ciki ba daga ƙarshe sai aka koma kan bugu daga kai sai gola wanda ƙarshe dai ƙasar masar ta sami hayewa a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ivory coast a cikin wasan dai hamdi fati da kuma el shenawi sun ji rauni wato na ƙasar masar sun ji rauni a cikin wasan inda aka mai gurbin su da ahmad said zizo da kuma muhammad Abu gabal kasar masar dai tana fatan za ta je wato wasan kusa da na karshe idan har ta sami nasara a wasan ta na gaba yanzu kuma sai jaridar leadership wacce take cewa gwamnatin tarayya a tarayyar najeriya ta cire kashi goma cikin ɗari na kudaden da take bawa hukumomin efcc da kuma nfiu na hukumomin tsaro wanda suke kwatar kudaden da aka sace ko kuma aka yi almudahana da su da daga hannun kotu wato kashi goma cikin ɗari wanda suke ɗauka a cikin kudaden da suka samu suka kwato to gwamnatin tarayya ta soke shi wannan kuma ya zo ne a cikin wato kasafin kuɗi na shekara ta 2022 da muke ciki duk da cewa ta san cewa hakan zai kashe gwiwa wa'annan hukumomi amma kuma don bukatar kuɗin da ake da shi dole ne kawai shugaba buhari ya amince cire wannan wato kaso da ake ba wa na hukumomi daga duk kudaden da suka kwato na jama'a a hannun wanda suka sace su ko kuma suka yi almawandahana da su to masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau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 gami da tambayar da za ta bijiro da kanta cewa wane ne zai amfana da hakan da ni sunu sunti zan jagoranci na gambar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta gami da jama'a a kafofin sada zumunta suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasashen siriya da iraki a cikin 'yan kwanakin nan musamman wajen danganta alakar kaddamar da hare-haren ta'addanci da kungiyar da'ish ta shelanta cewa ita ta kai lardin diyala da ke gabashin kasar iraki ya lashe rayukan mutane masu yawa da kuma harin ta'addancin da ta ɗauki alhakin kaddamarwa kan gidan kurkukun al sana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya inda ra'ayoyi masu yawa suka tafi kan cewa waɗannan hare-hare suna matsayin ƙoƙari ne na shelanta sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish mai kafirta musulmi a ƙasashen biyu a ranar juma'ar makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shiyar arewacin lardin diyala inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya tare da samun tserewa ba tare da an kama ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba sannan wata sanarwar ta fito da sunan kungiyar ta da'ish cewa mayakan kungiyar ce suka kai harin sannan tun daga ranar alhamis ɗin makon da ya gabata gabata wasu gungun 'yan ta'adda suka fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya musamman harin kunan bakin wake ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bama-bamai lamarin da ya ba da dama ga fursunonin da suke cikin kurkukun suka karbi iko da gidan yarin tare da ba ta kashi tsakanin maharar da masu gadin gidan kurkukun inda harin ya lashe rayukan mutane a akalla saba'in kuma kungiyar da'ish ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin majiyar dakarun sojin sa kai ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces da ke mame da yankunan arewaci da gabashin ƙasar siriya kuma dakarun da suke kula da tsaron gidan kurkukun arsana'a da ke ke gadon hasaka ta sanar da cewa a gumurzun da dakarun syrian democratic forces suka yi da maharar kungiyar ta da'ish a ranar juma'ar da ta gabata ya lashe rayukan dakarunta guda bakwai da na 'yan kungiyar da'ish ashirin da uku mus'ab halabi dan majalisar dokokin kasar siriya ya yi zargin cewa harin da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta kaddamar kan gidan kurkukun arsina'a da ke garin hasaka a shira arewa maso gabashin kasar shiryayyen shiri ne daga kasar amurka da nufin tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojinta a yankin gabas ta tsakiya yana mai fayyace cewar wannan hari na kungiyar ta'addanci ta da'ish shiryayye ne da haɗin bakin hukumar leƙen asirin kasar amurka kuma saƙo ne ga duniya cewa lalle kungiyar ta'addanci ta da'ish tana nan tana ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya domin ganin ta cimma munanan manufofinta musamman wargaza wasu kasashen yankin dan majalisar dokokin kasar ta siriya ya jaddada yin kira ga dakarun syrian democratic forces da suke mamaye da yankunan arewaci da gabashin kasar siriya tare da yin aiki kafada da kafada da rundunar sojin amurka da cewa su fahimci hakikanin manufar amurka ba burinta ba ne kare kasar siriya da al'ummarta manufarta a fili take na kokarin sake fasalin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman raba kasashen zuwa wasu ƙananan kasashe akan tubalin kabilanci da addini musamman yankin arewacin kasar siriya rundunar sojin kasar rasha da take tallafawa gwamnatin kasar siriya a fagen yaƙi da ta'addanci ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau arba'in kan yankunan da suke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya bayan da gungun mayakan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish suka sanar da mame garin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai adawa da gwamnatin syria ta sanar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin syria sun kaddamar da hare-hare har sau hudu kan maɓoyar mayakan kungiyar daesh a yankunan da suke tsakanin garuruwan halab hama da kuma rika da nufin karya ƙarfin gwiwar mayakan kungiyar ta daesh wajen kai ɗauki ga mayakansu da suke ƙoƙarin mame garin hasaka kungiyar ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a ci gaba da ba ta kashi a tsawon kwanaki hudu da kungiyar daesh ta kwashe tana kaddamar da hare-haren ta'addanci da nufin kwace iko da gidan kurkukun arsana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar syria kamar yadda majiyar ta bayyana cewa mayakan kungiyar ta daesh sun mame bangarori da dama na gidan kurkukun bayan dauki ba daɗi da dakarun syrian democratic forces mai alaka da rundunar sojin Amurka da ke kasar ta Siriya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Syrian Observatory for Human Rights ta bayyana cewa a tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi tsakanin mayakan ƙungiyar Daesh da dakarun Syrian Democratic Forces a ƙoƙarin neman kwace iko da gidan kurkukun Al-Sina'a da ke garin Hasaka mutane akalla uku ne suka rasa rayukansu ƙungiyar ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce mutane 77 'yan kungiyar ta da'ish ne yayin da 39 jami'an tsaron gidan kurkukun ne kuma wasu bakwai fararen hula ne da rikicin ya ritsa da su kamar yadda akwai wasu mutane masu yawa da ba a san makomarsu ba baya ga tarin adadin waɗanda suka samu raunuka majiyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa mayakan kungiyar da'ish sun fara kaddamar da hare-haren ta'addanci kan gidan kurkukun al sana'a ne tun a yammacin ranar alhamis da ta gabata ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bamabamai hakanan babur da suka dana masa na kiyoyi a babban kofar mashigar gidan kurkukun gami da harba makamai masu linzami na rpg lamarin da ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan kungiyar ta da'ish da jami'an tsaron gidan kurkukun kuma bullar tashe-tashen hankulan ta janyo tserewar fursunoni masu yawa ana nata bangaren rundunar sojin amurka da ke kasar siriya ta watsa wasu takardu kan yankunan gawiran da zuhur da suke garin hasaka ta hanyar jirgin sama tana buƙatar al'ummar yankunan da su ba da haɗin kai wajen tona asirin 'yan ƙungiyar da'ish da suka tsere daga gidan kurkukun arsina'a kamar yadda mazauna yankin kudancin garin na hasaka suka tsere daga muhallinsu domin neman tsira da rayuwarsu daga gumurzun gidan kurkukun garin na hasaka a gefe guda kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasar iraki ta fitar da bayanin cewa rundunar haɗin gwiwar tana miƙa saƙon ta ga iyalan jami'an tsaron ƙasar da suka yi shahada a harin ta'addanci da aka kai kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shira arewacin lardin diyala tare da jaddada cewa lalle waɗanda suke da hannu a wannan ta'addanci za su fuskanci mai da martani mai gauni a nasu ɓangaren ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar iraki musamman popular mobilization Defending Forces da suka rusa kungiyar Daesh a kasar tare da murkushe su a dukkanin yankunan da suke da awar kafa daular musulunci a irin aƙidar su ta kafirta musulmi da wuce gona da iri kan sauran mabiya addinai da suke kasar a bayanin haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada aniyar su ta ɗaukar matakin ƙalubalantar duk wani aikin ta'addanci tare da murkushe 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki kuma da yardan allah kamar yadda suka fatattaki ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga kasar za su sake samun nasara a kansu domin iraki ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kuma al'ummarta ta rayu cikin aminci a nashi tsokacin kan rawar da rundunar mamayar amurka take takawa kasar iraki dan majalisar dokokin kasar muhammad ashumari ya bayyana cewa hakika rundunar sojin amurka da take kasar tsawon shekaru bata taɓa komai ba wajen kare kasar da kiyaye mutuncin al'ummarta bilhassan ma ita ce umar haba isin rusa a kasar da janyo wulakanci ga al'ummarta musamman bakar siyasar ta ta gayyato kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa zuwa iraki domin cimma munanan manufofinta kamar yadda take da hannu wajen gayyato haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasar ta iraki domin shimfiɗa irin nata nau'in bakar siyasar a gefe guda kuma masharhanta da manazarta a kafofin sada zumunta suna bayyana cewa hare-haren ta'addancin da suka faru a ƙasashen iraki da siriya musamman yadda suka zo a lokuta makusanta wani makirci ne da haɗin bakin ƙasar amurka da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish domin amfani da ita wajen tarwatsa al'ummar musulman ƙasar da na yanki kamar yadda sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish zai ba da dama ga ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila damar samun ci gaba da wanzar da hukumomin leƙen asirinsu a ƙasashen yankin musamman da sunan kare mahukunta da suke aiwatar da mulkin kama karya kan al'ummansu da wanzar da kisan gilla kan masu adawa da su hakanan masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya suna ganin manufar sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish wani kokari ne na hukumar leƙen asirin ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na samun wata dama ta musamman kan ƙasashen iraki da siriya kuma a wannan karo manufarsu ba ta takaita fagen rusa ƙasashen da wawu rushe dukiyoyinsu ba akwai wani kwakwaran shiri na ƙara wurga al'umman ƙasashen cikin mawuyacin hali sakamakon rashin mika wuya ga munanan manufofinsu ta babakere a gefe guda kuma wasu masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya sun jaddada cewa tabbas amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su horu ba kan munanan hasarorin da suka yi a rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da suka kunna ƙasashen iraki da siriya a shekarun baya-bayan nan suna ganin har yanzu akwai damar cimma bakar aniyarsu kan kasashen amma ga dukkanin alamu hasarar da za su yi za ta rubanya wacce suka yi a baya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan radio hausa voh Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbo da takai da kenan garin yamai a jamhuriyar niger yau wannan makon zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar mu muhammad bazin yake ta kaiwa a wuraren cikin kasar mu niger inda ake ganin yana da matsalolin tsaro to kira zan yi gare shi duk da dai yana da kyau amma mafi kyawun ziyarar sojojin da ake ɗauka ana kaiwa ana don saboda a bashi tsaro da makamai to a kai su a kai su wajen da za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda domin mu ba ganin shi muke bukata ba kuma mun san al'umma ba gani suke aiki suke so su gani saboda haka kuma ina kira da a wayar ma da al'umma kasar mu Niger kai wannan fada ba fada ne na kabilanci ba fada ne na wasu makiya jamhuriyar Niger makiya zaman lahiyar Niger makiya al'ummar musulmi sun ka ingizo suna so su yi amfani da shi domin su hana mu ci gaba su maida mu baya daga inda mun ka fito Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammad Ambari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki. To gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da essence. Ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da essence suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. Eh wannan mataki bai yi ba. So kuke mutane su bar ganin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta sa radio tehran mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai ta tsohu a nan zandar ko likita Ra'ayi eh, ra'ayina a wannan rana shine game da hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar gabaki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata a yi abu ne sam wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su mishi sauki yanda eh, talakawa za su iya sayen shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba eh, kenan yanzu suka ce za su yi haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a kansu suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin da za su saka musu kenan da shi kenan kaga an dai haka ne dukkan waɗansu siyasa ba ɗan ba ne. in kunne ya ji jiki ya tsira na gode biyu ta cawasa Radio yara mai magana miji Muhammad wanda aka san da suna mu soja mai adela ta tahu anan zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Hawu Tela Kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi lokaci game da hana mai da aka yi saidawa kusa kan harkar kusa layi wannan ba komai bane in kamar a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zandar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha ina ne zai samu dama ya sha mai idan tambayar da nake kenan inda so samu ne in an bude ko ina gurare inda za a sha mai walhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ka sha mai saboda allah da annabi ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka yi a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korafi ba dama talaka yi korafi ya kamata a diba zancen nan inda kowace ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tunda su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata eh duk abin da za rika adalci na gode ku tashi lafiya ne magana isu ne ma da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan agares Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina sama wanga e ɗauki wuni wanda gwamnati yamma masu sawo motoci daga kasashe na ƙetare. To muna son da Allah muna ji hankalin gwamnati cinda da ya yi wanga aiki shi ba sai ya juyo wajen talakawa motoci wanga ba su talaka suke amfani da su ba motoci wanda talaka suke amfani da su ma su zirga zirga cikin jihohin mu na Nijar ba wanda ake sawowa ba wanda kai an ce ya sawo mota ai mai kuɗi ne wanda za ta ya so mota daga ƙasa wata ƙasa ya kata wata nahiya ai ko kasan mai hali ne su da mahukumomi na kasashen mu na Afirka duk mai ƙarfi shi ake kara ma ga abin da talaka yake amfani da su a samu mai magani a samu mai kwanciya hankali cikin ƙasa a samu mai ba a samu mai aiki yi ba abincin da talaka yake sai same shi da rahusa amma an shiga wani rage motoci wani fito wani wannan da aikin banza ne dan Allah muna kira da hukumomin Nijar ko mi za su yi nazari abinda yake karar da talaka shi ake yi radio BOH mai magana alkasum daidai daga nan agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum BOH barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da maganin kasar niger muna matukar godiya kwarai da gaske da kuke mu dama mu tofa albarkacin bakin mu a yau zan yi tsokaci ne game da harin da aka kai a jihar tawa bayan da shugaban kasa ya kammala ziyarar da ya kai gaskiya wani abin damuwa ne kuma wannan yana nuna mana cewa akwai sauran 'yan ta'adda a kasashenmu na sahel da ma kasar mu niyyar gaba daya kuma ya kamata a ɗauki kwararan matakan tsaro domin a kawo ƙarshen su baki daya kuma wannan sojojin na mu ko na kasar mu ya kamata a yi waje da su mu na kasar mu su kaɗe ma sun isa idan har aka ba su horo aka ba su kayan aiki insha Allah ta'addanci zai kawo zai zo ƙarshe insha amma na kasashen wasu bus samun magani na cikin gida a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magarin kasar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun sashen wasu na DOH barkan mu haka mai magana na Waliyandu daga jamhuriyar niger Ra'ayina a yau zai tafi ne dangane da hare-haren da 'yan ta'adda na kungiyar ISIS suka kai a kasan Syria wanda an samu rashe-rashen rayuka da dama da bana dubiyoyi. muna kira ga kasashen da suke tallafa koyon nan yan ta'adda da su bi tsoron Allah musamman ma kasashen da ake kira kasashen musulmi wanda kusan kowa ya san su suke daukar nauyin tallafa ma ita wannan kungiya ko in ce ire-iren wa'annan kungiyoyi wanda suke daukar rayukan al'umma ba ɗera ba saba sai da cimma su ta siyasa fatan mu da Allah ta'ala ya mana maganin su a duk inda suke laka mana karshen wannan tashe-tashe da ke faruwa a ko ina a duniya musamman ga gabas ta tsakiya da kuma nan kasashen mu na afirka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kuna tare da daloli dan madan fada zikirin latira aguwa na kira ku ne radio tehran jamhuriyar musulunci ta iran daga tunan aguwa yankin damagaram zan ba da tsokaci na afusa kan mali ai eh, afusa kan sojoji su yi kokari da allah su rage eh, yanayin da suka dora wajen zaɓe su rage shi su dan rage su bai mulki ga farar hula saboda komi ya ta daidai takunkumi da sauransu da ajiyayi. to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madalla masu sauraro a yau ma za mu dora ne daga inda muka tsaya a shirin mu da ya gabata wato magana kan tarbiyya da kuma daga inda za a sami tarbiyyar a makon da ya gabata mun kawo muku hadisan da suka yi magana dangane da hanya madaidaiciya da kuma mistakinta wanda kuma shine limami ko limamai masu tsarki daga iyalan gidan banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne alkur'ani mai girma mai takawa a bayan ƙasa wancan kuma shine alkur'ani wanda baya magana za su ci gaba da kasancewa tare a nan duniya da kuma lahira har zuwa lokacin da za su iske manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tafkin alkausara kamar yadda muka kawo a cikin shirmu da ya gabata a cikin shirmu na yau za mu fara da aya alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa kuma ku yi guzuri to lalle mafi alkhairin guzuri shine takwa wato tsoron Allah cikin suratul baqara aya ta 197 imam ali da abi talib alaihi salam yana cewa ya ku bayan Allah ina muku wasiya da tsoron Allah wanda shi ne guzuri kuma da shi ake neman kariya guzuri ne mai wadatarwa kuma kariya ce mai kubutarwa kuma mafi kiyayewa ya kiyaye ta ya ji yadda wanda ya kiyaye ta kuma wanda ya yi kira zuwa gare ta ya rabauta hudu ba ta 114 a cikin nashil balaga alkurani mai girma ya bayyana mafi alkhairin abin hawa da mutum zai hau zuwa ga manufar halittarsa wato su ne sallolin dare allah ta'ala yana faɗa a wata aya kamar haka kuma dare sai ka yi hira da shi alkur'ani a kan ƙari gare ka akwai tsammanin ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi godadde cikin suratul isra aya ta 79 har ila yau a wata ayar yana cewa ka tsayu domin yin sallah a cikin dare face kaɗan ko ka rage kaɗan daga gare shi ko ka ƙara kuma ka karanta alkur'ani daki-daki cikin suratul muzammil aya ta biyu zuwa hudu. daga nan muna iya fahimtar cewa mafi kyawun abin hawa da mutum zai hau zuwa ga manufar rayuwarsa shine sallar dare kuma mafi kyawun guzuri shine tsoron allah ta'ala sannan mafificin hanya ita ce hanya mai miƙaƙƙiya da wannan mutum zai san matsayin tsoron allah ta'ala a tsarin tafiyar da rayuwa zuwa ga sanin allah ta'ala bisa mizanin shari'ar musulunci sau da dama za a kwadaitar da mutum zuwa ga tsoron Allah amma kuma bai san matsayin tsoron Allah a rayuwarsa ba. Alkurani mai girma bai ware tasirin takuwa ko tsoron Allah a rayuwar lahira kaɗai ba, sai dai tun daga nan duniya mutum zai fara ganin tasirin tsoron Allah ta'ala a ayyukansa na yau da kullum. Alkurani mai girma yana cewa wanda ya aikata aiki na kwarai daga namiji ko mace alhali yana mumini to hakika muna raya shi rayuwa mai daɗi kuma hakika muna saka musu ladarsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa cikin suratun na aya ta 97. Don haka rayuwar mumini ba rayuwa ce mai daɗi a lahira kaɗai ba, sai dai haka take a wannan rayuwa ta duniya. Allama taba-tabai yana faɗa a cikin tafsirinsa almizan dangane da wannan ayan inda yake cewa hakika muna rayar da shi rayuwa mai daɗi lafazin ya ce yana nuni da cewa Allah ta'ala yana ɗaukaka mumini a lahira bayan an ji daɗin duniya da shi a wata ayar yana cewa a keɓe ga muminai wato lahira kenan to masu sauraro saboda ƙudurin lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau To a cikin shirin na yau za mu yada zango a jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar da majalisar shawarar ta jihar ta kira wani taron manema labarai na bitar irin ayyukan da ta gudanar da ma waɗanda take shirin yi tun bayan da ta kama aiki da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin somarila kamar da aka shi da farko a shirin na yau muna yada zango ne a birnin da magaram na jamhuriyar nijar da majalisar shawar jihar ta yi bitar irin manyan ayyukan da ta gudanar tun bayan kama aiki a ranar tara ga watan mayun bara ayyukan dai sun shafi na bangaren ilimi da kiwon lafiya da noma da kuma kiwo malam asan amadu shine shugaban majalisar shawarar ta jihar zandar kuma a bayanin da yawa manema labarai a wani taron 'yan jarida ya soma da yin shimfiɗa kan kundin da ya tanadi kafa wannan majalisa da kuma wanda ya kunshi ayyukanta na nan gaba Kusan ita wannan majalisa tana da wani babban kundi wanda ta kero a shekarun nan da suka gabata kamar 2016 2021 shine ake cema pdf duk abin da za a ma jiha ya kasance a cikin wannan kundin yake to amma wannan kundin ya kawo ƙarshe tunda yanzu mun shiga 2022 nan yanzu muna cikin ƙara kekero wannan kundin ne wanda za a ɗauki duka koke-koken al'umma da manyan-manyan ayyuka wanda ya kamata a cikin jiha don kuma muna cikin tsara wannan kundin yanzu kuma akwai wani kundi wanda ake ce ma saf shi kuma wannan karamin kundi ne wanda zai zo ya cika bibin da wancan ya bari saboda a cikin wannan safin za a kwaji dalla-dalla duk irin wuraren da gare mu da aikace-aikacen da ya kamata a yi a cikinsu da wanda bai kamata ba a cikinsu duka za a yi shi kuma sai su zama kamar doka ne na jihar kenan ko mai hannu da shuni in ya zo kuna da a kai tsaye a cikin gundunan kun san abin da za a je a muku a ina za a muku shi kenan wannan kundin shi ma mun yi shi jihar da makaranta yi shi an kare wannan kundin yana cikin yanayin da za a kaddama shi a cikin babu tare da lokaci ba A game da batutuwan wanda suka shafi ilimi ko ba da tarbiyya na ma shugaban majalisar shawarar ta jihar Zandar ya yi bayani kamar haka. Kusan tarbiyya shine ginshikin duk wani tattalin arziki, duk wani ci gaba a harkar rayuwa. To ne shugaban ƙasa eh, mai girma bazu Muhammad da ya zo ya yi jawaban shi kowa ya ji ya ba tarbiyya duk muhimmancin da ya kamata. Mu kuma da muke nan muke rakawa, muke kamawa, dangance da yadda za mu iya dangance da abin da muke da don mu kawo gudunmu basa fannin wannan tarbiyya shi yasa kun gani lokacin da za a koma lakwal muka tanadi magunguna muka tanadi canhu da sabon luka da duk abubuwan da ya kamata wanda za a yi kokowa da kariya dangance da wannan cutar ta zamani wadda ake cewa coronavirus e, kuma mun zo mun kama ana nan ana sa mushishika cikin yanayin da za su yi aiki musamman a departament departament muna nan muna giggina birnuka mun gina biro ta taketa mun gina ta dingas wannan sun fara aiki satin da ya gabata mun je mun kaddamar da aiki na gina na garin guri in allah ya so yarda wannan satin mai kamawa za mu kaddamar da aiki na gina wannan biron a garin miriya kuma da ta departamentin kanci bancin wannan akwai tabuloli da muke yi a jihun ita majalisa a bana dai mun kera kamar dubu ɗaya da saba'in da biyar kuma muna nan muna gyara misalin dubu ɗaya da ɗari shida a cikin garin da magara bancin shi akwai kilasoshi na masu koyon sana'a hannu wanda muke ginawa a mazamni mazamni nan cikin da magaram ta kai kuma akwai su masu sana'a hannu wata rumfa da ake cewa a tili suke amfani da shi sosai shi ma muna nan a mazamni muna gina aiki yayi nisa sosai bancin wannan akwai wannan lakwal ta 'yan mata ta kyalle kun san ita wannan sabon tsari ne wanda shugaban ƙasa ya zo da shi wanda zai sa mata su zauna a lakwar su lakwarkin su yadda ya kamata sai muka gani wannan na kyalle da ke sabo ne kuma a cikin jiha mu aka fara shi muke kama musu da harka abinci da ya yanzu kuma banda abinci da magunguna ma mun kama musu bakin gurguru muna kaiwa akan abin da ya shafi kiwon lafiyar al'umma na ma majalisar shawarar ta jihar zandar ta ce ta taimaka gayan wajen inganta sha'anin kiwon lafiyar jama'ar ta a wannan fannin majalisa tana kamawa wannan gidan mata da yara wanda ake cewa santar mai amfa eh, akwai magunguna daban-daban wanda muke kai ma wannan santar mai amfa da waɗansu kayayyaki dai ban da shi kwanakin baya kun gani a santar mai amfa mun gina musu babban magaza wanda zai ba su dama kashe kayansu eh, akwai wannan santar na ba da jini wanda ake cewa santar da transfusion sanguine ita ma kwanakin baya mun kare kayayyaki da dama wanda zai ba su dama Eh, su yi aikin su a cikin tsanaki eh, akwai wannan babban ma'aikata ta jiha wanda ke kula da kiwon lahiya Tama ma mun kama mata kwanakin baya da magunguna kuma da ɗauke yaunin wanda za su tafi su yi shaushawa lokacin da aka samu annoba ta kwalara kuna da sanin cewa bana mun fuskanci kwalara a cikin jihar eh, magariya kuma da ta da magarantar ɗaya don a lokacin nan majalisar jiha ta kama musu kuma mun samu mun yi manya-manyan ma'aikatoci guda biyu wadda ake cewa pediatry guda a nan da magaran komintuwa tsohon gidan yan fitsarin yau kuma guda a balbeshi to alhamdulillah na gidajen duka sun kama aiki mun ƙara fada da girman ƙananan likitoci kamar guda uku muka mai da su matsayin sesi akwai likitan tsauni akwai likitan daushe kuma akwai likitan yawu da kuma ya taɓo batun noma da kiwo shugaban majalisar shawarar ta zandar malam asan amadu cewa ya yi fannin ba da ruwan sha mu a nan majalisa muna ba da fannin ba da ruwan sha muna nufin ruwan sha kamar na daish zone pastoral kenan tunda shi ne gwamnati ya bamu alhakin mu kula da shi muna nan gina kamar rijiyoyi guda goma a cikin jihar tasker tarka kuma da ta nihiya eh, har ila yau akwai gina sabbin forage-forage a taskiyar dandir guzu kuma da tanu wannan da kamawan abokan hulda masu hannu da shuni wanda ake ce ma beka kuma akwai ƙara gyara forage guda biyu guda a borak kuma guda a teran su ma wannan da kamawan ifadelka ne kuma akwai gyara babban forage ta abu nazar wanda yake a cikin eh, karamin hukumar tanihiya wannan aikin kwanse nan ne da a cikin aljihunta sannan an muka zo wajen noma kuma da kiwo a nan babban ma'aikata ta noma mun kama mata da 'yan kayayyaki na kashe kwari kuma da iri ingantacce sanin cewa bana damuna an hwari kenan muna nazari tare da su yadda za mu kama musu yanzu dai mun fara da nan kuma gaba sha Allah za mu sa hannu mu ga yadda za a yi a fannin kiwon lahiya kuma ta dabobi mun kai musu dauki na hwari inda muka ba su magunguna kuma da abincin dabobi kuma a lokacin da ake shaushawa ta dabobi nan ma mun kama musu da magani kuma mun kawo tallafi a cikin eh, rage musu yauni na kai ma'aikata daji kiwon lafiyar dabbobi an kama wanda muka yi ma sha Allah za mu ci gaba da yi kuma akwai fanni ta gandun dashi a wannan fannin mun zo mun dan kama musu saboda a yi yaƙi ta wutar daji dangance da haka nan eh, mun je mun da aiki da su a jihar eh, tasker kuma da tatanut za su yi misalin kilomita 300 bancin shi mun kama musu eh, dangance da yaƙi da zaizayar ƙasa wannan za su yi shi da ta ƙaya kuma da dungas bancin shi akwai masu fanni da shuni wanda suka mana aiki aiki na kawo kawo Lala a cikin yanayin eh, rayuwar mu. sun mana babban kasuwar wake dingas, sun yi guda a girgir sun yi guda a tanu kuma sun yi guda a mai bancin su wannan projen ta mana babban santar a magariya yadda aka samu wake ko da ya kama a kasashen waje duka ana yi tala su a can magariya kan na ai waje da su wannan projen ita ta kama aka gyara eh, mayanka ta da magaran kuma da kasuwar dabbobi tara bancin shi sun kawo e, babban kwantina mai sanyi a cikin kasuwar dole wanda yake ba da dama a adana nama ko da yin saura na ƙarshe aiki wanda suka yi sun kai mana eh, lantarki na hasken rana wannan santar na adana fata To masu saurare da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu abu nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilin mu a jihar zandar musa malam sule ya taimaka da waɗannan hirarrakin da aka ci ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ko bisalam a huta lafiya. To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyinsu tahir ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.